to tuni filin wasa na nnamdi azukwe ya cika kwari don kallon wannan wasa tsakanin kano filas sai masu gida da enugu rangers zakarin gasar npfl a nigeria kuma ga kwallo na gabar ikenna ikenna ya daga musu can sama yana neman obanna obanna yana shan matsi daga rashid amma rashid ya bada ita ga idris ya so ya gyada kan ya so ya gyada ya kunna kwance ya rufe kofa da olle Allah ya ce ci sai masu gida ka gani ko irin sai rage da yanzu ya gida nan ma gado dama na mai amma ka gani ana cewa an yi taba Musa ya jo gane an ce an taba ga nan Okubo ya zo kamar ya hadiya alƙaliyar wasan kamar ya hadiya ta ga nan ta ta ba shi kati ai waye kai ka jarabar ka kaga yadda Musa ya kada ciki ka gani kaga ka gani taba ta kai jogana ta kai kuma ga rabi ga akuba kenan rabiu rabi ali da tijo ya ta sakaro filas gaba daga mu da kasawa dattijo tijo ka buku kan aski kaga yadda gidan ya rude ka gani ba ya aika shi sha nono ita kuma kwallon ta yi rogo <laughs> Woo! garin daɗi na nesa wai unguli ta leƙa masai nan ma kuma damar ce mai kyau ga yanar rojo ya daga da can gefewa ke nema ne musa yana shan matsi daga ikena amma ga isan musan ya ratsa shi ya wuce ya ja zuga musa wake na dan kansa can ciki mai fili zilki fulu shi kenan ya ci gida amma ga yana ba da haƙuri tsohon kulak ɗin shi ya sakuna ta biyu Allah ta biyu a gaban walidai a inugu Me ke faruwa ne ne? Kamar ba zakarin MPFL din ba. Yau sai masu gida sun ce gidanku gidanmu ne. Ka duba gani da Musa ya kata ciki, ka gani bai komai ba sai dai gani kake sange na rawa. Zulkifil mai fili. Nan ma kuma damar ce Musa dan kurkuri, wake ne mai ya taba taga, su ya ba shi shi kenan ka gani, an girba Musa. la ilaha illallah wane ke faruwa ne ne wane ke damun wannan musan ne ne wani irin tatsitsin yaro haka me ke damun wannan musa ne wannan yaro me ya basa ne haka dan girman Allah ku duba mana kugun shi ku gano mana da me aka yi mai ciko gane ya hada su fada a gaban walidai alƙalin wasa ta ce ita kam ta ga abin da ta gani fanarati babu ja kawai fanarati ne bayan da za ku yi dakaru sun dira sun cinye ku yaƙi ya ƙare ka duba baka gani haba haba haba haba kare ɗan shi ka ce kuma a ƙyale ka ba za ka ci banza ba ba za ka ci bilis ba musa bai ci nanin ba nanin ba za ta ci shi ba fanarati ko kunki ko kun so kuma ganin rabi ali shi kenan rabi ya sa ta uku shi kenan fa kansa sakwara da nan na ya tabbata a gaban walidai a inugu a gaban ungozi da uke ciku gashi nan rabi yana sujjara ta gode ubangiji ka duba gani yadda ya sake shaƙi a kubo ya aike shi ya sha badu <laughs> nan kuma damar ce mai kyau ga ta nan ga kano filas amma a tsakiyar filin can kuma ga musa shi kaɗai ya ja zuga musa dandan dandan dandan dandan musa cikin ari na wajar ya gama da kenan musa ya gama da kubo shi kenan ta tabara tara tara musan yau shine na bakwai la ilaha illallah me ke damun kaftin ne ɗan shekaru talatin da ɗaya zuwa da biyu ta duba ga yadda ya zura da gudu kamar an mai saji da injin baksu aja musa da ke damun ka ne shi kenan dama a shelikimo ya wai shin da allah musa ne koko idona ne don girman allah ku duba min ka duba ba gani wai musa ne yake da gudu haka aka ce min ya tsuha kai okubo duk kokarin okubo kalli ka gani in ka ga okubo kamar ka ce kura ce daga nesa ka duba ga yadda musa ya walagigi da hantar cikinsa shi kenan kuma mai kayan sai ɗauka wasa uku kwallo uku shi lugude warkajami dakan sakwara nan nage yau an yi wa rangers haɗin kauri yau an yi wa rangers haɗin tubanin ɗan umma don allah dan annabi ku ba fila haƙuri su raga inu rangers haka daga musu kafa haka ga sirkai ga walidai ga ikiwani alamalash ke cewa na bar lahiya